Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da 31 da 49 da kuma 60 sai kuma kilo has 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da fara'a da nomad da kuma dalol da niyya dai muryar Arewa. Kuna ma kuma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanku da asubahin ranar Laraba takwas ga watan Fabrairu. Ibrahim Kalmasi Garba ne da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanin labaran. Wata kotun dawa karar Amurka a San Francisco ta ce za ta yake hukuncin nan ba da jimawa ba kan ko alkalin da ya dakatar da aiki da dokar da Donald Trump ya kafa na shige da fice yana da hurumin yin haka. a somalia albarusan manyan bindigogi biyar suka tashi kusa da tashar jirgin saman kasar da ke mugadishu a daren jiya talata gabanin zaben shugaban kasa da za a yi yau laraba a rasha kuma ana zargin an sa guba wa wani dan jarida kuma dan gwagwarmaya mai sukar lamirin fadar kremlin to kanin labaran kenan To idan shugaba Donald Trump na Amurka ya sha kaye a kotun koli a shari'ar batun shigowa Amurka me ke iya faruwa? kaga na farko za mu iya cewa ya riga ya cika alkawarin da ya yi kotu ta zo ta ce wannan dokan da ya kawo din ba daidai ba ne yanzu zai iya cewa saboda shi mai bin doka ne na amerika ya amince da wannan zai iya kuma komawa wajen magoya bayan sa ya ga musu cewa in har sun yarda da amerika kuma sun yarda da ari da amerika cikin fada na zamantakewa to dole ne su yarda da umarnin kotu kaga a bangare daya ya cika alkawarin da yawa waɗanda yawa wannan lokacin kamfe a ɗaya bangaren kuma ya ji umarni na kotu. shin ɗan takarar shugabancin ƙasar faransa mai fama da taɓar gaza faransa kilon zai kai labari yanzu kai lissahi da wuya zai kai gaci kasan san ko me sa su turawa duk lokacin da ya zaman to kake da irin wannan wani lahani to da wuya kake hucewa kai jagoranci kasa za kuma ku ji cewa gwamnatin kamaru na ikirarin cima sulhu da bangaren ingilishi to sai dai da alamar sauran rana kuma kamar kowace ranar laraba sahabu imam aliyu na tafa da shirin domokaradiyya amma duk waɗannan sai fi kun sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran wata kotun ɗaukar ƙara da ke birnin san francisco a nan amurka ta ce za ta yanke hukunci nan ba da jima'a ba kan ko alƙalin wata kotun ƙasa yana da hurumin dakatar da aiki da dokar da shugaban amurka donald trump ya fitar cikin watan jiya wacce ta haramta mutane daga wasu ƙasashe bakwai da galibin al'ummar su musulmi ne yin balaguro zuwa amurka jiya talata lauyoyin gwamnatin tarayya da na jihohin washington da minnesota waɗanda suka shigar da ƙarar don neman a hana aiki da dokar suka gabatar da hujjoji a gaban kwamitin alƙalai uku lauyan gwamnatin tarayya august flange ya ce dokar shugaba trump wato ya ce dokar da shugaba trump ya kafa yana a daidai da huruminsa kamar yadda majalisar dokoki da kuma tsarin mulkin amurka suka tanadar. da yake amsa tambaya shi kuma oh, daga alƙalan kan yadda dokar ta yi illa ga jihar washington no parcel wadda babban lauya ne a jihar ya ce dokar ta raba iyalai kuma ta sa ɗalibai da suke shirin dawowa amurka makalewa a ƙetare wadda ya jefa mutane da dama cikin rashin tabbas kan ko su yi balaguro ko kuma a'a da alƙalan suka ƙalubalance shi kan cewa ko dokar ta nuna wa musulmi wariya ganin galibin musulmi wannan doka ba ta shafe su ba fasila ce ba sai dokar ta shafi illahirin musulmi ba ne kafin ta kasance ta saba doka a janar janar na amurka a jihohi goma sha biyar sun gabatar da bayanai ga kotun na goyon bayan ga jihohin minnesota da kuma washington hakanan kamfanoni kusan ɗari sun gabatar da matsayarsu na adawa da wannan doka a halin da ake ciki kuma ministan tsaron gida na amurka john kelly ya gaya majalisar dokokin amurka cewa ganin abin da ya faru da ya jinkirta fara aiki da dokar shugaban kasar kelly ya bayyana haka ne lokacin da ya bayyana a gaban kwamitin majalisar dokokin amurka karon farko tun bayan da ya kama aiki mataimakin shugaban amurka mike pence ya rantsar da sabuwar ministar ilimi betsy Davos bayan da ya kada ƙuri'ar raba gardama kan tantancewar ta wadda ta janyo kalubale ga tantancewar wannan shine karan farko a tarihin amurka da aka buƙaci mataimakin shugaban ƙasa ya kada ƙuri'a domin a amince da wanda aka zaɓa minista tun farko a wunin jiyan sanatoci 'yan republican biyu suka haɗe da 'yan democrat baki ɗaya wajen ƙin amincewa da naɗin davos sai aka sami sanatoci hamsin-hamsin a kowane ɓangare wanda ya tilasta mataimakin shugaban ƙasa ya kaɗa ƙuri'ar raba gardama ita dai davos tauraruwa ce ga masu bin manufofin barin iyayen yara su yi amfani da kuɗin gwamnati wajen tura 'ya'yansu makarantu masu zaman kansu amma sanata lamar alexander mai wakiltar jihar tennessee wanda ya rike mukamin ministan ilimi zamanin mulkin george bush babba ya nada Davos wato ya ce nada Davos ministan ilimi ya dace saboda tsarin da take goyon baya na baiwa iyaye zaɓi makarantun da za su tura 'ya'yansu hakan a ganinsa zai janyo gasa tsakanin makarantu matakin da ya ce zai taimaka wa yara marasa galihu da damar karawa da yara daga gidaje masu hali a somalia albarusan manyan bindigogi biyar ne suka tashi kusa da tashar jirgin saman kasar da ke mogadishu a daren jiya talata gabanin zaben majalisar dokokin kasar a yau laraba inda za a zaɓi sabon shugaban ƙasa fashewar kota ta ne kilomita ɗaya daga inda za a gudanar da wannan zaɓe nan da nan dai babu rahotanni kan waɗanda suka jikkata dangane da harin wasu mazauna yankin suna zargin ƙungiyar mayakan sa kai ta alshabab wacce sha alwashin za ta kassara wannan zaɓe nan a wajen birnin na mogadishu ma mogadishu ma mutane da ake zargin mayakan sa kai ne sun kaddamar da hari da manyan bindigogi kan sansanin sojojin kiyaye zaman lafiya na ƙungiyar hada kan ƙasashen afirka daren jiya talatan kamar yadda wani jami'in kasar ya yi bayani wadda ba shi da nisa da sansanin sa'ilin da aka kai hari da ke arabo sha wato kilomita goma sha uku da birnin na mugarshiu shugaban kasar mai ci yana neman wani sabon wa'adi inda zai kara da wasu 'yan takara ciki har da mutumin da ya karbi iko daga hannunsa da wasu firaministocin kasar biyu wato akalla dai mutane 20 suke takara da shi To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A Rasha matar wani ɗan jarida da ake kira Vladimir Murza, kuma babban ɗan gugurmaya mai sukar lamirin fadar Kremlin ta ce guba mai yawa da aka zuba ma mijin eh, nata ta sa yake kwance a asibiti a Moscow rai ga hannun Allah. kare Murza ta faɗa jiya talata cewa likitoci sun ce sun gano wani abu cikin jikin mijin nata da ya haddasa dakatar da aiki na galibin abin da ke cikin jikinsa a makon jiya ne al'amarin ya auku wato koma bayan lafiyar ɗan jaridar wadda rahotanni suka ce ya auku ne sa'o'i kafin ya bar ƙasar kan hanyarsa ta zuwa amurka ya tilastawa likitoci ɗaukar matakin gaggawa game da ɗan jaridar vladimir wanda ɗan shekaru 35 da haihuwa ne matar ta ce an ɗauki samfurin jininsa da gashi da kuma wasu sassan jikinsa da za a iya gane ko an saka ma mutum guba an tura zuwa ƙasashen ƙetare ciki har da wata cibiyar bincike mai zaman kanta da ke isra'ila a birnin washington senator john mccain wanda ya jima yana cikin jerin masu sukar wato shugaban rasha vladimir putin ya bayyana takaicinsa kan wato lafiyar kara murza daga nan ya yi hannunka mai sanda kan yiwuwar fadar kremlin tana da hannu a rashin lafiyar ɗan jaridar hukumomi a yankin falasɗinu suna kira ga hukumomin duniya su ladabtar da ƙasar isra'ila saboda kafa dokar da ta halatta gine-gine da aka yi kan filayen falasɗinawa a yammacin kogin jordan a ranar litinin majalisar dokokin ta isra'ila mai wakilai 120 ta kada ƙuri'ar amincewa da dokar inda wakilai 60 suka amince 52 kuma suka ƙi goyon baya ƙarƙashin sabuwar dokar kimanin gine-gine da aka yi ba tare da izinin gwamnati ba yanzu sabuwar dokar ta halatta su dokar ta janyo fushi ko bacin rai sosai a hukumomin yankin palestino mai iko kan sassan yammacin eh, kogin na jordan har aka ji jami'an hukumar yankin suna zargin isra'ila na halatta filaye da aka sace wadda ya saba dokokin kasa da kasa jami'an hukumomin palestino suka ce mataki na gaba shine gurfanar da isra'ila gaban kotun kasa da kasa da ke hekkan laifukan yaƙi amma kamin su haka suna neman hukumomin kasa da kasa su ɗauki mataki kan isra'ila. To labaran duniya aka saurara daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A ci gaba da muhawarar da ake yi kan umarnin shugaba Donald Trump na takaita shigowa Amurka, ofishin jakadancin Amurka a Najeriya ya kira taron manema labarai inda ya yi ƙarin bayani. Hassan Maina Kaina gare ka. Jakadan Amurka a Najeriya kenan Mr. Stuart Simington ke jawabi a taron manema labarai dangane da batun hana wasu kasashe shiga Amurka da ya janyo cece kuce a ciki da wajen kasar. Gwamnatinmu ƙarƙashin jagorancin sabon shugaban ƙasa na son tabbatar da ana da wani tsari mai inganci don baiwa mutane da ke son zuwa Amurka su zama wani bangare na Amurkawa ko su yi ziyara, karatu ko aiki, sa iya zuwa, kana ɗaya bangaren kuma a hana shigar waɗanda ka iya zama barazana. Ma'anar hakan shi ne a kowace ƙasa na son tabbatar da ana girmama dokokin ta bisa tsari. Jakadan ya ce Amurka ba wai na rufe ƙofofinta ga 'yan gudun hijira ko ƙasashen da ke cikin bala'i bala'i ba ne amma dai yana son ɗaukar matakan rigakafi ne da ake cewa ya fi magani dangane da batun tsaro da yake magana kan manufar sabon shugaba donald trump jakadan na amurka ya ce manufarmu shine mu sami wani tsari da zai aiki ma'ana duk wani da ya nemi takardar izinin shiga amurka abinda za mu yi shine mu bi diddigin rayuwar wannan mutum mu fahimci me yake yi kuma mai zai yi a don haka ba wai bita da kulli ake wa wani addini ko jinsin mutane ba duba da yadda wata kotu a amurka ta jawa shugaba donald trump burki bisa wannan kuduri nasa tuni kuma ya ayyana cewar zai ɗaukaka kara. muddin bai samu nasara ba shin me zai faru wannan ita ce tambayar da na yawa dr kabiru ɗanladi lawanti na jami'ar ahmadu bello da ke zaria eh abin da zai faru dai kaga na farko za mu iya cewa ya riga ya cika alkawarin da ya yi kotu ta zo ta ce wannan dokan da ya kawo din ba daidai ba ne yanzu zai iya cewa saboda shi mai bin doka ne na amerika kotu ta yanke hukunci cewa abin da ya yi ba daidai ba ne ya amince da wannan zai iya kuma komawa wajen magoya bayan sa ya ga musu cewa inda har sun yarda da amerika kuma sun yarda da ari da amerika shimfiɗa na zamantakewa to dole ne su yarda da umarnin kotu kaga a bangare bangare ya cika alkawarin da yawa waɗanda yi wa wannan lokacin kamfe a ɗaya ɓangaren kuma ya ji umarni na kotu. Akwai wani eh. abin da shugabannin ƙasashe masu tasowa musamman irin namu a nan za su koya daga irin wannan abin da ya faru a Amerika 'yan tsakanin nan? Wato abu na farko da za su iya koya shi ne abin da za ka iya yi shi za ka faɗa wa mutane lokacin kan. Hassan mai na kaina daga Abuja, Nigeria. To a gaida Hassan daga Najeriya kuma bari mu kada jamhuriyar Kamaru inda ake takaddama kan ikirarin gwamnati na cimma jituwa da bangaren Ingilishi na kasar. Awwal Garba gare ka. Shugabannin gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru sun taɓa hannu da jagororin bangaren Ingilishin ƙasar, wanda suka kwashe sama da watanni biyu. Mazauna wannan bangaren na Ingilishi suna ta artabu da bangaren Faransancin ƙasar, Amma yanzu shugaban gwamnatin kasar ta jamhuriyar Kamaru ya tura wata tawaga ta musamman domin a shawo kan rikicin da ya cinyewa a ɓangaren na Ingilishi. Yanzu wannan rikicin ya ritsa da rayukan jama'a da dama kana har ya kai gwamnatin ƙasar da katse musu yanar gizo-gizo da makara musu dakarun tsaro a wannan bangaren har ma da tilastawa al'umma 'yan awarin bangaren ingilishi da yarda da muradun gwamnatin kasar na tambayi ɗaya daga cikin wanda yake cikin kwamitin da aka sanya malam balarabe musa ko za shawo kan al'umman 'yan bangaren domin yarda su koma bakin aikinsu? na alhamdulillahi shi dai mu gode wa allah saboda an samu an zauna da 'yan kwamitin shashin ingilishi wato an tattauna da su abu ya zama dai ana iya cewa kusan komai ya koma daidai saboda an gayyaci gwamnati jama'a su da kansu sun yi sa'in takarda akan cewa a koma makarantu lauyoyi su koma aiki kasuwanni duka a bude to wajen bude makarantun in ne dai akwai waɗanda suka koma musamman masu karatun faransa da suke shashin ingilishi to shauran in dai a hankali hankali su ma insha Allah suna koma ai shi shugaban kasa yanzu haka yana jira kawai a kai masa wannan takardan ina tsamman a yanzu haka da muke magana ma takarda kan ya riga ya isa wajen sa malam abubakar yana daga cikin masu faɗa aji a kungiyar kwato hakkin yan bangaren na ingilishin kasar ta jamhuriyar kamaru eh, ba mu yadda kan za mu koma bakin aikin mu ba don wannan sa'in su suka yi tsakanin su a can ne amma mu namu yarjejeniya mu she idan gwamnati ta yadda da haƙƙin mu da mu muka gaya musu in sun aminta da shi to a nan ne mu za mu iya koma bakin aikin mu yaran mu su koma makaranta don yanzu ma ga yara na wasa ba su su koma makaranta ba don gwamnati ba ta yadda da abin da muka faɗa ba in sun aminta da mu mu koma teburin shawara da su za mu iya mu yadda mu koma teburin shawara da su kuma mu haɗu mu yi shawara abin da ya dace ba fada muke nema da gwamnatin ƙasa ƙasa ba a son mu dai a yarda da abin da muke so muhammad awal garba murya amurka daga kasar kamaru To a gaida awwal yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar ɗaya daga cikin ƙasashe renon Faransa da ke bin diddigin yaƙin neman zaben shugaban ƙasar Faransa. To ganin ɗan takarar nan na haɗa kan jama'a faransuwa filon na fuskantar zargin biyan matarsa albashi ba bisa ka'ida ba menene makomarsa da kuma siyasar kasar wannan ita ce tambayar da wakilinmu a yamai sulemunu barma ya fara yi ma wani mai sharhi kan siyasa mai suna salisu amadu sai ya ce kaga ya kada tsohon shugaban kasa ya kada manyan littattawa amma ba su dangana ba ai da so ya ce ai socialist ne suka kawo shi ma eh, wannan gurɓataccen dosiye suka hudu suka ce a ah, wanda ka kwana a yanda yake su suka san kwancinka kan sai ita siyasa ce dama aka yi yaro ina kallon ka a mabarshin zomoniki haka ne suka mishi yanzu kai sai da wuya zai kai gacci ka san ko me sa su turawa duk lokacin da ya zamanto kake da irin wannan wani lahani da bisa kan rishin tsare gaskiya to da wuya kake hucewa kai jagoranci kasa kana ganin kenan maganar shek shek din nan biyu da ya biya matarsa za su rage masa farin jini kenan wajen eh, masu kada ƙuri'a ba za su rage bane sun riga sun rage ma ai da in kai lissahi a yanda ya taho a bisa kan popularitakin shi yanzu wajen kashi goma sha bakwai ko sha takwas suka zube ai ya zo ya ce wani abin kuskure ne ya ce a yahe shi suka ce ba magana ya yi ce ba suka ce dole sai an bincika a san ina gaskiya abin take ya hulga ya waɗi tun da fari ya ce in har ya to abin ya kai tuhuma an tsira shi gaban shari'a ya ce wannan abin zai tsaye da takarar shi dan su abin da ya sa sun sare mutum in baka tsarkaka in baka da alwala baka iya jagoranci sallah su tura sun san da haka nan to yanzu ya kake ganin abubuwa za su iya kasancewa game da al'amuran zaben nan na kasar faransa har yanzu akwai sauran modi wani yana tamanin ya ce da sha tara ashe akwai wanda ya 21 kinan kai lissahi sai mun ga ita wannan 21 tabbas 21 ce babu toge kan mutumin da zai hau kuma ya nemi haɗin kan duk al'umma gaba ɗaya kuma ya zo ya ce yana son shugabancin waran shi gaba ɗaya ka haƙi nan ba karma ki bane ba akwai yiwuwar yar takarar Front National Marine Le Pen ta kai labari kenan a yanzu ka san Trump da ya riga ya hau abokin alaƙa su ne ita Marie Le Pen abin shi ya ƙara mata armashi amma su da kansu turawa a ba su amince ba har yanzu mace su jagorancin su tana yawa Marie Le Pen ta zo mutuzium kuma a daga baya su mata gaban gambiza su da kansu tura da kake gani har yanzu ba su amince ba mace ta jagorancinsu. To a gaida Sule bar da wannan rahoton yanzu kuma bari in koma gefe guda sahab Imam Aliyu ya gabatar mana da shiri na gaba. Demokradiyya a yau. cikin shirin rundunar 'yan sanda ta jihar Kano tana da hurumin kama Yakubu Jingau ta tsare shi bisa zargin ɓata suna ga Sanata Jibrin Barau? Abinda za mu duba kenan cikin shirin a yau. Masu haro assalamu alaikum da fata an waye gari lafiya. Babu shakka doka ta baiwa rundunar 'yan sanda a ƙasa kamar Najeriya 'yancin gudanar da bincike. Inda gizo ke saƙa shine abin da ke biyo baya ga masu lamiri. Masu kallamirin irin waɗannan hukumomi suna gani a ƙasashe irin Najeriya 'yan sanda sun zama dogarawan masu mulki. Muddin magana ta haɗa ka da mai mulki ko wani mai hali, galibi maras ƙarfi shine za a samu da laifi. Masu nazari suna ganin hakan yana da haɗarin gaske ga ɗorewar kowace irin al'umma inda ba a mutunta adalci. Ga fitar da Mahmud Ibrahim Kuri haɗa mana tsakanin Sanata Jibrin Barau da Yakubu Ɗan Gawan Jingau. kimanin makonni biyu da suka gabata ne wani mai suna yakubu gawan jingau guda cikin matasa masu yi 'yan siyasa hidima a nan kano ya fada komar 'yan sanda biyo bayan zarginsa da kalaman cin zarafi da bata suna ga sanata mai wakiltar mazaɓar kano ta arewa a majalisar dattawan najeriya wato sanata barau jibril sanatan da yana zargin dan gawon jingau da bayyana lafuzan bata masa suna a gidan rediyon express da ke nan kano al'amarin da ya sanya ya mika batun ga rindunar 'yan sanda ta nan kano kuma jami'an rindunar suka kama tare da tsare wanda ake zargin kakakin rundunar 'yan sandan ta kano dsp magajin musa majiya wanda ya ki amincewa na ɗauki muryarsa ya ce yanzu haka sun gurfanar da yakubu ɗan gawan jingau a gaban babbar kotun shari'ar musulunci da ke yan kaba a nan kano barista abdullahi ibrahim ɗaya ne daga cikin lauyoyin da suka bayyana a kotun domin kare wanda ake tuhuma ana tuhumarsa ne da cewa ya ɓata wa barau suna kuma ya ci masa mutunci to amma a lokacin da aka karanta masa waɗannan tuhuma da ake yi masa ya musanta aikata hakan kuma a ranar mun nemi kotu da ta danka shi a hannun beli amma da ƙarshe ba ta faɗi ba menene ra'ayinta akan ba da shi belin ko akasin haka sai ta ɗaga shari'ar ya zuwa rana takwas ga watan da muke ciki to amma ɗazu min yi waya da ɗaya daga cikin mutanen da suke ƙoƙarin ganin cewa shi wanda ake tuma ya fito beli wadda take sanar da ni cewa jiya sun koma kotun tare da shi lawan da ya jagorance mu a cikin shari'ar kotun ta ba da shi beli a jiya kuma ta yi umarni da aje da magana da ake cewa an ɓatawa shi mai ƙara suna ma'ana kwafin kaset din eh, sanata barau jibrin dai ya ki cewa uffan domin kuwa na shafe kwanaki uku ina kiran wayoyinsa a kulle kuma har ya zuwa lokacin da na haɗa wannan rahoto babu amsa sakonnin da na aika ta layukansa na waya shin 'yan sanda suna da hurumi a wannan batu tambayar da muka yi wa barista modibo bakari kenan lauya mai zaman kansa abuja ba hurumi su ba ne su shigo a wani bangare da ya shafi haƙƙin ɗan adam kamar musamman magana ta ta shafi wato civil action irin na haƙƙi na na tozartawa na ko kuma na haƙƙi na tsakanin mutum da mutum wanda kamar sun ake kira civil civil actions wanda ya shafi kamar yanzu tsakaninka da bashi masu hayan gida bata suna rigingimu na irin siyasa wanda ba su shafi barazana ga rayuwa ko na tsaro ba to hukumar 'yan sanda wannan ba shafi kurumin su ba ne amma kuskuren da ake samu kullum hmm. mutum ko da hukumar 'yan sanda suna so da yawa suke barin ainihin abin da suka kafa su suka ɗora su a tsarin mulkin najeriya da kuma dokar kafa hukumar 'yan sanda wato police act su shigo wasu abubuwa don dalili ko na matsayi na mutum ko wasu kuɗi da ake ba su ko kuma wasu dalilai wanda ba doka ta yi tanadinsu ba sai su je su juya abu su mai da shi ko da gaisuwa ne in bai game su ba su ce akwai threat to life akwai barazana ga rayuwa komin kasancewanta civil su mai da ita criminal wato in ba magana ta shafi offense against the state wato criminal action wanda shafi laifi ne na kasa wanda akwai doka da sai wannan tanadi ta ba da laifin akan wata doka to yan sanda ba su da hurumi tsakanin ka jayayya tsakanin mutum da mutum ko tsakanin iyali da iyali ko duk wani abu da ya shafi wato civil action dai wanda ake kira civil action police ba su da hurumi a kai na fahimce ba su da hurumi kwata-kwata babban kuskure ne idan police sun shigo wannan maganar sun dauke ta komin jirkita da aka yi mata ba zai ta da ita a matsayinta na defamation wato fata suna ya mai da ita wani abu daban domin a cimma wani buri wannan ba daidai ba ne to wannan eh a bata sunan nan yan sanda ba su da hurumin shiga cikin wannan magana ina fahimce ka a'a sai dai in akwai abu daya dalilin bata suna sun ga akwai abin da ake kira wato break down of law and order tsakani wato karye doka zai kawo cece kuce wanda zai kawo barazana sun kai kara gaban wani alkali laraban nan takwas ga wata ne za a ba da dama alƙalin ya zauna ya saurari wannan shi kuma ya kuke kallon sa a bangaren shari'a wannan ma an bi ka'ida wajen yadda aka yi wa shi jingau a bai kuskuren ma kashi wato kuskure ne bisa kuskure in dai harakan ya faru yadda kuma bayanai da suke fitowa a kafofin watsa labarai sun nuna in dai maganar ce ta ɓata suna a gidan rediyo ko wata kafa na labarai sa'annan kuma maganar tsakanin mutum da mutum wanda har yanzu na bata suna ne to na ɗaya yan sanda ba su da ma hurumi su shigo in ma ka kai karan mutu a wajen yan sanda suna da hurumi su nemi mutanen amma bayan an tantance an ji bayanansu an gane cewa babu wani abu wato abin da ake kira eh, criminal elements wato a haifuwa alamu ko wasu wato sharruɗa ko wasu abubuwan da suke nuna akwai laifuffuka a ciki ko kuma civil din ya haɗu da criminal don yana haɗuwa duka yana iya ruwa garin civil criminal ya shigo idan aka zo aka samu wanka polis na daya sun yi kuskure na biyu alkalin da ya saurari wannan karan in dai har an kawo maganan ne da defamation. Wannan kara ta ɓata suna ta cancanta a kawo ta gaban alkalin eh, wannan kotu da ake cewa apa area court ko bai cancanta ba. A apa area court ai eh, ko da yake kowace apa area court a jihohi daban-daban da yake akwai abun da ake kira state autonomy na judiciary wato na kotuna yana dan bambanta kaɗan kaɗan amma upper area court yawanci ma in dai upper shari'a court ba su da hurumi na irin wannan makaran na abun da ya shafi bata suna ba su da wannan hurumin na ɗaya tukunna eh. amma a ƙaddara ƙaddara ma suna da hurumin bayan da salon da aka kawo case din a ya kamata a kawo shi ba in alƙali ya ga dan sanda ya ji ya wurinsa ya abun da ya ga dama ya kawo masa ya kawo masa shabi to shi alkalin huruminsa ne sai ya gera in dai ha alkali bai da hurumi wato jurisdiction na jin kara to bai da hurumi wani ba da biri to kaga babban maganar kenan saboda haka yanzu cewa da aka yi a mai da shi a je a kulle shi din nan wannan ma ba ya ba bisa ka'ida a kuskure babba ma to ai bai da yanci ya saurari karan ma har a yi abin da ake kira fili Eh, 'yan sanda sun yi ɗauki mataki da bai kamata sun shiga aiki magana da ba hurumin su ba shin um, yakubu gawan yana da iko ya nemi hakkinsa e to zai ne yana da sosai ma ai baya yana da iko amma inda zai ikonsa yana farawa ne a lokacin da ya yi kokari ya yunkuri ya yi kokarinsa ya samu kotu suka wanke shi an samu an kori shari'ar ya yi nasaranta idan ya nasaranta to daga nan yana da hurumin da zai tafi abun da ake kira fundamental human rights enforcement wato ya je ya nemi haƙƙinsa na take masa haƙƙinsa na zama ɗan ƙasa wanda aka kama shi aka hukunta shi ana kira abun malicious prosecution. Haka, to barista um, a fahimtar ka me yasa ɓangaren shari'a da kuma ɓangaren eh, jami'an tsaro yawanci ake kamar ana amfani da su wajen cin zarafin mara ƙarfi. Eh to taɓarɓarewa ne na harkan harkoki a nan wuraren kasan ba inda aka fi samun abin da ake corruption wato taɓarɓarewan na na na na na gaske tauye tauye gaskiya da kuma taɓarɓarewa irin da na gaskiya rashin adalci an fi samunsa ko kuma yawanci ya fi wato ya fi shahara a ɓangaren shari'a da kuma ɓangaren tsaro domin su suke da ƙarfin doka ta ba su iko suna amfani da doka yadda suka ga dama su yi abin da suka ga dama yawanci domin biyan wasu buƙatu ne wanda ba su ne doka take nufi ba ko kuma doka ta yi tanadi. Masu aro da wannan fashin bakin Allah ka mu karshen shirin demokradiyya a yau a makon nan sai kuma makon sama da sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamin na madadin Mahmud Ibrahim Kwari da barista Modibbo Bakari da kuma Cibahiro Dodone da ma Solomon Abo waɗanda suka daidaita sautin shirin a nan nisa Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. To a gaishe ka, to amma kar ka yi nisa don zaka gabatar wato zaka gabatar da labarai amma fa a takaice. Wata kotun ɗaukar kara a San Francisco ta ce za ta yanke hukunci nan ba da jima ba kan ko alkalin wata kotun ƙasa yana da hurumin dakatar da aiki da dokar da shugaban Amurka Donald Trump ya fitar cikin watan jiya wacce ta haramta wa mutane daga wasu ƙasashe bakwai da galibin al'ummarsu musulmi ne yin balaguro zuwa Amurka. jiya talata lauyoyin gwamnatin tarayya da jihohin washington da minnesota jihohin da suka shigar da karar suka gabatar da hujjoji gaban wani kwamitin mai alkalai uku mataimakin shugaban amurka mike pence ya rantsar da sabuwar ministar ilimin amurka betsy davis bayan da ya kare kuri'ar raba gardama kan tantance ta wadda ya janyo kalubale ga zaben nata wannan shine karon farko a tarihin amurka da za a buƙaci mataimakin shugaban ƙasa ya kada ƙuri'a domin a amince da wadda aka zaɓa ya riƙe mukamin minista a somaliya albarusan manyan bindigogi biyar suka tashi kusa da tashar jirgin saman ƙasar da ke mugadishu a daren jiya talata gabanin zaman majalisar dokokin kasar a yau laraba inda za su zaɓi sabon shugaban ƙasa fashewar kota a kunne kilomita ɗaya daga inda za a gudanar da wannan zaɓe nan da nan dai babu rahotanni kan waɗanda suka jikkata dangane da harin wasu mazauna yankin suna zargin ƙungiyar mayakan sa kai ta alshabab wacce sha alwashin za ta kassara zaɓen to da takaitattun labaran muka kawo karshen wannan shirin sai kuma a dakaci shirin hantsi wanda za mu shigo da wani sabon wato batutuwa yanzu a madadin sahabu imam aliyu wanda ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin cd da injini na wannan lokacin wato charles hall ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa sai da hanzo.